A Nijar dokacin hukumomi suna da hurumin fasar da auren yara ko kuma ɗage shi bisa hujjar cewa yana iya saka yaro cikin haɗari. Hukumar 'yan sanda ta tanadi wani sashe domin yaran da ba su balaga ba da mata. Wannan sashe na kula da mayya da kananan lafukan da kananan yara suka aikata. Nauyi biyu suka rataya a wuyansa, kare mata da yara da kuma ɗaukar hukunci a game da duk lafukan da aka aikata a kan mata da yara. Madam Bubakar Hadiza, kwamisar ta hukumar 'yan sanda ita ce ke kula da wannan sashe. A yanda muke lokacin da muka samu in wannan hali ya kasance a kan tona lamarin ne ko kuma yarinya ce da kanta ta zo ta buga kofar mu muna kiran uwayen na bangaren biyu don mu samu labarin maganar don mu sani ko shin yarinyar batta son wannan aure idan batun tilasawa ya tabbata mu sai mu shaidawa babban alkali sai mu tura bangaren biyu a gaban zuzun kananan yara da ya kasance shine mai rike da ragamar ɗaukar matakin kariya lamarin aurar da yara ya shafi kashi biyu na yara matan Nijar duk da yake abin ya fi shafuwar 'yan mata na garuruwa na nesa da kuma na iyalai marasa karfi sosai. Abin takaici wani lokaci akan cire 'yan matan daga makarantu domin a yi musu aure. komisar Bubakar Hadiza na iya tunawa da 'yan mata biyu ya da kauna da suka kawo kara a ofishinta. Eh to halin yanayin da na fi rikewa shine halin 'yan mata biyu da ke ajin Turazium na sagandare da suka samu maza da suka zo daga Najeriya suka nemi su aure su sai uwayen suka karbi ɗimbin kuɗi na su. jajibir ɗin a dama alman ɗaya daga cikin 'yan matan ta gudu ta zo ta kawo ƙarar uwayenta ta ce mana ajin turaziyam take kuma ita bata son wannan auren ta dalilin rashin samun ceto a garuruwan su 'yan matan kan yi gudu su zo birane domin yin rigakafin wannan lamari mamman muhammad inspector na hukumar 'yan sanda a sashen kula da ƙananan yara na kira ga al'ummomi su rika tuntuɓar wuraren shigar da ƙara da ke akwai a halin yanzu a cikin dukkan yankuna da gundumomin kasar Nijar inda ke da kwamsariya akwai wakilin Brigal din yara kanana a cikin garuruwa na karkaru yawancin 'yan mata da ke fuskantar auren dole sukan gudu ne su zo birni a cikin kowane gari muna da kwamitin gari na kariya. Shin ko aure da yara shine maganin lamarin samun juna biyu ba cikin aure ba da ke yi wa 'yan matan Nijar barazana? A'a in ji inspector na hukumar 'yan sanda Mamman Muhammad wajen kare 'yan mata daga wannan matsala wasu iyaye kan ma iya saka su cikin haɗari mai matuƙar muni. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi.